da wace yan rayuwa ce a ce talaka ba shi da yancin kanshi ba shi da ikon da zai zaɓi abin da ransa yake so to bari ka je faɗa baka. idan ana yanka hannun mutum in ana yankawa za mu yanka kuma za mu dangwala wa abba da jinin mu za mu ba wa abba aikin banza aikin wafi mutum ya girma bai san ya girma ƙwaƙwalwar mutum sai ka ce dusa ce a cikin ta insha Allahu alfarma annabi da Qur'ani insha Allahu wallahi sai abba ya ci zabe sai dai in mutuwa tsaka sai dai ka mutu dan bakin ciki kawai banza mummuna ba zan <laughs> Allah ya Rahman ya Rahim ya Gaffar ya Maliku ya Rabbul Alamin ya Zuljalal wal Ikram ya Allah ga bawanka Allah Allah ga bawanka abba gida gida Allah shi muka zaba Allah ka hane su mana murdiya ya Rahman ya Rahim ya Gaffar ya Maliku ya Rabbul Alamin Allah don girman ka Allah Allah don girman zatan ka Allah don darajar ka Allah Allah in suna gadara da mulkin su ubangiji da kai mai mulkin mai bayarwa Allah da kai muke gadara Allah ka dafa mana Allah ka hade su zub da jinin bayan ka Allah Allah ka ba abban gida gida Allah ka ba abban gida gida ya Allah ka ba abban gida gida gidajen arin Kano Allah ka sa a gaba zaben nan lafiya ubangiji Allah ya Allah na kasa bacci Allah ka taimake mu Allah ka kwatan mana Allah Allah ka fi karfin su Allah ka ba abba gida